Matiyu Sura ta bakwai Kada ku ɗora wa kowa laifi, don kada a ɗora muku, don da irin hukuncin da kuka zartar da shi za a zartar muku, mudun da kuka auna da shi za a auna muku. Don me kake duban ɗan hakin da yake idan ɗan uwanka amma gungumen da yake a naka ido baka kula ba. ko kuwa ya za ka iya cewa ɗan uwanka bari in cire maka ɗan hakin daga idanka alhali kuwa da gungumi a naka ido kai munafuki, sai ka fara cire gungumen da yake idanka tukuna sa'an nan ka gani sosai yadda za ka cire ɗan hakin daga idan ɗan uwanka kada ku ba karnuka abin da yake tsatsarka kada kuma ku jefa alhanzar lu'ulu'unku don kada su tattake su su juyo su kyakketa ku. ku yi ta roƙo za a ba ku Ku yi ta nema za ku samu, ku yi ta ƙwanƙwasawa za a ko buɗe muku. Duk wanda ya roƙa akan bashi, mai nema yana tare da samu, wanda ya ƙwanƙwasa kuma za a buɗe masa. To, wane ne a cikinku? Ɗansa zai roƙe shi gurasa ya ba shi dutse, ko kuwa ya roƙe shi kifi ya ba shi maciji? To, ku da kuke mugaye ma. kuka san yadda za ku ba ‘ya'yanku kyautar kyawawan abubuwa, balle ubanku na sama zai ba da abubuwan alheri ga masu roƙonsa? Saboda haka duk abin da kuke so mutane su yi muku, kuma sai ku yi musu, domin wannan shi ne a taura da koyarwar annabawa. Ku shiga ta ƙunƙuntar ƙofa, gama ƙofa zuwa halaka faffaɗa ce, hanyarta mai sauƙin bi ce, masu shiga ta cikinsa suna da yawa. domin ko ƙofar zuwa rai kunkunta ce, hanyarta mai wuyar bi ce, masu samunta kuwa kaɗan ne. Ku kula da annabawan ƙarya, waɗanda sukan zo muku da siffar tumaki amma a zuci kyarkete ne masu ƙawa. Za ku gane su ta irin aikinsu. A iya ciran inabi a jikin ƙaya. ko kuwa ɓaure a jikin sarƙaƙiya, haka kowane itacen kirki yakan haifi kyawawan ‘ya'ya, mummunan itace kuwa yakan haifi munanan ‘ya'ya. Kyakkyawan itace ba dama ya haifi munanan ‘ya'ya, haka kuma mummunan itace ba dama ya haifi kyawawan ‘ya'ya. Duk itacen da baya ‘ya'ya masu kyau sai a sare shi a jefa a wuta, don haka da irin aikinsu za a gane su. Ba dun mai ce mini ya Ubangiji, ya Ubangiji ne zai shiga mulkin sama ba, sai dai wanda ya yi abin da Ubana yake cikin sama yake so. A ranar nan da yawa za su ce mini, Ya Ubangiji, ya Ubangiji, ashe ba mu yi annabci da sunan gaba ba mu fitar da aljanu da sunanka ba, ba mu kuma yi ayyukan al'ajabi masu yawa da sunanka ba. Sa'an nan zan ce musu, Ni ban taɓa sanin ku ba ku rabu da ni ku masu yin mugun aiki. Saboda haka, kowa da yake jin maganar nan tawa yake kuma aikata ta za a kwatanta shi da mutum mai hikima wanda ya gina gidansa a kamfa da ruwa ya sauko koguna suka yi cikowa iska ta taso ta bugi gidan amma bai faɗi ba domin an gina shi a kamfani kowa ya ji maganar nan tawa bai aikata ta kuma ba za a misalta shi da wawan mutum wanda ya gina gidansa akan rairayi da ruwa ya sauko koguna suka yi cikowa sai iska ta taso ta bugi gidan har ya rushe mummunan ragargajewa kuwa da yesu ya gama duk wannan magana sai taro suka yi mamakin koyarwarsa domin yana koya musu da hakikan cewa ba kamar malamansu na attaura ba